wayanda wajibi ne a kiyaye su yayin arola shirin arola domin ta kasance arola da allah yake su karbabbiya su ne tsarki <coughs> dole ruwan da za a arwala da shi zama mai tsarki idan ruwa ya zama to jisa ne arwala ba ta ba na biyu abin da ake rala a ciki kamar gwangwani ko buta da ruwan kansa kada ya zamanto na kwace idan suka zamanto na kwace a rala ta ɓaci sannan kuma ruwan ya kasance mutlak wato ya kasance ruwa idan ya kasance ruwan farofaro faro ruwan miya ruwan coca-cola ruwan kasari ruwan faro-faro gasan dai kowane irin abu ne narkakke ruwa ruwan zobo ruwan shayi idan aka rula da shi a rula ta ɓaci dole zamanto ruwa sosai dole ruwan ya kasance na halal yauwa kwanan arwala ko buta kada ya zamanto na zinare ko na zurfa shari na gaba gaɓoɓin arola dole su kasance masu tsarki kansa kafarsa fuskarsa da hannayensa dole kafin arola ya zama suna da tsarki amma zai iya yiwuwa ya zama ba su da tsarki fara arola amma kowanne kafin ya zo kansa sai ya tsarkake shi sannan ya masa hukuncin abin da yake na arola misali hannunsa da jasa ya fara alwala to idan ya fara alwala kafin ya wanke hannun su ya wanke shi ya wanke najasa din sharri na gaba kada ya zamanto a wani abu da yake kan shi gaba ta kasa samun ruwa sharri na gaba shine ya kasance don Allah zai alwala ban dariya idan ya kasance ba don Allah bane Allah bati ba wani shar'in shine kuma ya kiyaye jerantawa ya kiyaye bibiya bibiya shine kula da lokaci kada ya zama ya wanke fuskarsa kafin ya wanke hannunsa lokaci ya yi nisa awa ɗaya minti talatin to yadda zai fita daga sura alwa wanda zai sa alwa ba ba sharri na gaba jerantawa jiranta shi ne dole sai ya fara da fuska sannan hannaye sannan kai sannan kafafu idan ya fara da wani abu kafin wani abu ya gabatar da wani abu ya jinkirtar da wani abu to shi ma'anan arola ba ta ba wani shar'in shi ne ya zamanto da kansa zai arola kada a yi masa idan na ji da kasaita dukiya ko sarauta da mulki ko mami. sai kawai dan wannan ya sa a yi masa alwala ba ta ba dole ne Allah yana son bawa ya masa ibada da kansa ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangijinsa to a nan ne zai zamanto ibadarsa ta yi in ba haka ba to Allah ba ya san wannan ibada ta ba ta karɓa don haka na'am idan ya kasance na shan wahala ba shi lafiya na wani abu ne daban wani ya zuba masa rashi kuma yana wankewa to wannan wani abu ne daban ko wani ya ɗauki hannunsa ya ringa murza masa da shi saboda ba zai iya ba wannan ya halatta lalura ce kada wani abu ya hana ruwa kada wani abu ya kange ruwa ya kasa taba jikinsa idan akwai wani abu ko da komai ne mai maskin karsiya mai maski sosai wanda zai hana ruwa isa ga fuska ko hannaye ko kai ko kafa sai an kawar da shi sannan sharɗi na gaba ya zamanto lokaci zai isa ya rula yi sallah idan da an yi ce sai ya rula lokaci zai fita to sai maza ya taimawa misali kafin je ɗebo ruwa lokacin ta zama yi sallah sai maza je ya bugi ƙasar da take kusa da shi ya taimama domin yin sallah wannan a takaice su ne sharɗin rula da za mu kawo muku a takaice a bayanin da yake so yi sosai game da abin da shafi shar alwala ya yi bayani sosai cewa alwala da ruwa mai najasa ko ruwa wanda yake ya jirkita ba ta yiwa ya sani ko bai sani ba ba uzuri ba ne saboda ruwa ya zamantu ruwa da kuma ya kasance mai tsarki sharaɗi ne wanda ko ka jahilci wannan ko baka jahilta ba suna cutar da rola so da haka da mutum ya jahilci ruwa bai gane ruwan tsarki ba ne ko kuma ruwa ne mutulaki ba jirkatacce ba to lallai ibadarsa ba ta ba da bai gane wannan ba don haka dole ruwan arhalarsa ya zama na halar dole ya kasance ko mai tsarki dole ya kasance wanda yake mutlak mai tsarki wanda yake ruwa ne ba jirkitacce ba domin su ta kasance ta karbu shi sama idan mutum ya ga ruwa wanda yake bai sani ba mai shi ya yi a yi da shi ko bai yadda ba to lallai kada yi a da shi ya kiyaye ya haƙura yi taimama ko je samu wani ruwan daban idan ma ruwa ne aka aje a waje ga mutane domin su yi amfani da shi shi ma yana tsammanin ya halatta a da shi ko bai halatta ba shi ma ya haƙura kada ya da shi ya bari ya samu ruwa mai kyau sannan ya rula da shi ruwa wanda yake na da yakinin cewa an halatta shi domin ya rula da shi amma manya-manyan ƙoramu da tekuna da manya-manyan koguna hanyoyin ruwa da suke gudana wannan ba sa bukatar wani izini daga ma'abotansu wanda suke masu kange waje a wajen domin a manya-manyan ruwa ne wanda ke kowa musharaka a ciki hakanan ma sai dai abin da ya fi idan da wasu za su kange wani iyaka su ce to ta su ce wannan kuma su kulle su hana shiga su gyara ta to kada mutum ya bi nan in ba su yadda ba domin yin arhula a gefen wannan ruwan sai ko ba wani bangaren ya ruwa ya arhularsa idan ya da game da abin da yake kangi ruwa samun abin nan yana cewa idan ya zamanto a wani abu a jikin abin da yake halatta ruwa kamar misali mace ta yi karin gashi ko ta sa mai a gashin ta kuma za ta arla to idan yana da sauƙin cirewa dole ta cire misali a ce gashi ne mai kamar hula amma idan ɗaura-ɗaura aka yi kuma ɗaura ɗauren sun rufe gashin asali kuma kwance gashin zai mata wahala ya arla ko wani abu ta sa a ɗan yatsunta a farcanta wanda yake na ado kuma cire shi ko da yaushe zai mata wahala domin yin alwala toshima shi ma sai ta shafa akan haka kuma ta wanke hannunta haka nan ba tare da ta ciccire shi ba saboda cire shi zai lizanta mata wahala idan misali wani abu ne makalito shi ma wajibi ne a cire shi domin ruwa ya sami gabar alwala bai halatta ba a bashi haka nan ayyukan alwala wajibi ne a jera su wannan sharɗi ne shi ma da makawo jera su shine daga fuska sai hannaye sai kai sai kafafu dukkaninsu wajibi ne a kiyaye su hakanan bibiya lokaci yana da muhimmanci a bibiya ta da lokaci ba zai ɗaga lokaci mai tsawo ba sai a kiyaye su kada a bari wani bangare ya bushe sannan a wani bangare ko wani bangare ya bushe sannan a wani bangare wannan yana sa arwala ta tashi daga matsayinta na arwala kada mutum ya bari wani ya masa arwala ko ya taimaka masa arwala dole taimaka da dole arwala da kansa saboda haka wanda yake ba zai arwala ba shine kawai wani zai iya masa arwala sai shi ya arwala ya niyya wancan kuma ya rage masa arwala amma da zai zamanto yana kiyaye mataki mataki idan zai iya kama hannunsa ya murza da shi ba komai amma idan ba zai iya kama hannunsa sai murza shi ba sannan ne zai iya masa arwala hakanan wanda yake arwala tana cutar da shi idan ya yi ko zai karu cutan ko kuma zai yi cutan to bi halatta bi arwala domin idan ya arwala ya cutu ko cutan sai ya karu to anan arwalarsa ta ɓace kuma ya cutu wannan shine mun abu sannan kuma abu na ƙarshe sun so faɗa ne niyya dole ne a yi niyya yan arwala wannan niyya din ya ishe zamanta a zuci ta yadda mutum zai ji arwala yake kafin ya fara sai bismillah sannan ya fara arwalarsa har zuwa ƙarshe wayannan su ne wasu bayanai takaitattu game da abin da ya shafi sharu alwala za mu ci gaba da bahasi kan wala ta wani janibi mun dawo don nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh